Kai ladidi, ke faɗan banzan yawo ne da ke. Tun daga safe zuwa yanzu, so nawa kika zirga-zirga a cikin gidan nan. Miko, miko ka kiyaye ni. Kai ne ma kake min kididdige daga safe zuwa yanzu fita ta nawa? To bari in gaya maka, fita ya zama dole. Gidan Hajiya sa barkar haihuwa. In biya bakin kasuwa in yoce ka ne, in gangara gidan Malam Mudi in karɓo yarinya maganin kasuwa saboda kasuwar ta kwana biyu sai a hankali. shikenan sai ka zo kana min kididdige kuma kai ga zakaran gwajin dafi to me ka ka ka ajiye min a gidan da har kake tambaya ta wani wayo fita ta nawa ka shiga kawai ka zauna ka bare min gida zakaran gwajin dafi mun taba ba to ni ji da ka ku da ba banda ciki ba abinda kuka kawo duniya ku dai a baku ku ci ku dai a baku ku ci hamburin hayan to wallahi yau babu abinda zaka ci a gidan nan da da mai sai na dawo daga kasuwa yawwa an kuma ba za a jire ba a kakar Ni wallahi in na gaji da zama ba makaranta. Kullum daga na yi wa baban maganar makaranta, Naira dubu ɗaya kacal ya kasa biya, sai ya dinga cewa gwarar ya ba mai kayan gado a dibas. To, haƙuri zaki, duka mu za mu taru mu yi haƙuri da shi. saboda shi dai haka Allah ya yi shi kin gaba ba yadda za a yi ni da ke gaba ɗaya mu canza shi hakuri za mu yi da shi sai Allah ya canza shi kin ga da hali ne da ni da sai in je in biya miki naira dubu ki ci gaba da karatu to bani da hali saboda haka da ni da ku duk haka za mu ci gaba da haƙuri Me zan gani haka? Zuba, zuba shi. Kadda abinci na aka zubo masa ike ɗiba, to asirin ku ya toni zabbabu. Asirin ki ya toni. Dama idan na baki kuɗi ku ce fani sai ki je ki tara 'ya'yanki su ɗeba mun jarmiya ku ci ko? Ha ba alhaji, ido guba. Naga tun da na ɗora girkin nan yaron ne yake ta min dan mitar dan kuka. Shi dan na san mishi wani abu ne naga ɗanka ne. Duk da ɗan na ne, da abin da nake a gidan nan ba ku gani ba. buhun shinkafa an sai muku na dawa an sai muku na masara an sai muku wannan jarmiya ne ne dan kaina saboda kan tafi nema garin nema an faɗi ni ma a nemo ni nake yi dan rufa kaina asiri eh wallahi baba kullum haka take duk sanda ta dafa abinci sai ta ba sai ta ba ma yaranta sun ci sannan ta diba ragowan da kanzo ta hada ta ba mu to ba gashi ba ba gashi ba to to to dal je ne kallo na je kallo na jai to to bari ki ji ai na san adadin nama na da na zuba saboda ka zan je in kirga in gani in ga ko an taba mu kuma wannan abincin ba za ka karasa ci ni zan cinye abina eh haka mun nashe nashe da cin da aka nashe nashe da mai akai amma dai an ji kunya an ji ta zama ta banza eh an ta zan karasa wulaƙanci shi kenan ina cin abinci ni da kuɗi na kuma sai a cikin abinci eh an gaya miki na ne na so abina ne kawai dan dan ku dan kaina na so ai bari in kirga kin gani daya biyu uku hudu kin gani na san ta kan abina saboda haka ki ki, ki samu abu ki juye min miya ta kuma ki daure ta kake bar komai a ciki eh, eh. ko baki ji bane da kina ina magana kina jina ta zama ta banza. Idai eh amare ta ce ko? za ki ci min ke cuci a juyan abata ko ranan nan ma ba sai dai ku ta guje guje yanzu kai babba kai wannan gudu. tunda kana ibada gaskiya gajiya faduwa ta zo daidai da zama dama gidan kaza ne mun shigo inuwa lafiya dai ko a lafiya lau wallahi ga kuɗin nan ne suka samu ka san an ce dan tuwon gobe ake wanke tukunya ga su na gode haba malam iro Ha, to ai na gane kyan alkawari cikawa da aka yi sa ai na ce gara ya kamata din na zo na kama. Babu komai. Ka je na yafi maka. Kuma duk bukatun da za ka yi da su ka je ka yi na sha'anin haihuwa ne da komai da komai na sha'anin haihuwa ka yi. Kai, na batsi ne fa ga ni kun tsakon wannan tantama ga kudi ga kudi amma kaza kana ga masa kai mu muna yan fani ka ba mu ƙara gaba muna ina da aure yana da aure ka ce ba ma bukatar kudi wato mu za ka duba watan tsinuwan ma har da mu kenan a ciki ni fa duk wanda ka ci mun tike na faɗi ne fa ƙarya ne fa a saurara fa ta isa to an da mutunci siriki uba ne bai haife ka ba sori ma an tani mu share kawai mun ba za mu ƙara sa tukun tukun mu ka ka gani fa kaji Allah ya shirye ka. Allah ya sauki. Yanzu abin da ai yanzu ba ma ma buta nan ba. Ka zo mu buta nan dan zai iya dina ya eh, kwace kuɗin. Ni ma dama a zuciyata cewa na ina kake dan firit din nan. Gaskiya. Idan muka tafi da kai na bakka wallahi zai iya zai iya kwace ma Wallahi mu buta nan. Ai sa koyaushe ba a son yi wa yaro baki. Gara ka dinga ma addu'a. Shine. Ba haka ba sai Allahumma na ce ki haƙuri wallahi ka zan gara. Ai kai haka kake kullum in kai laifi baka da magana sai dai ya haƙuri kuma ba za ka fasa abin da aka ce kar ka fasa ba. Yanzu ba dan ni na ganka ba wani irin zagi za ka janyo mana ka san dai babanka sarai mita yake akan abubuwansa kullum yana kan abubuwansa yana mita ka zo ka aikata haka idan da shi ya ganka da ya zamu yi. na ce dan Allah ki haƙuri ba zan ƙara ba kuma ba kin san yunwa ne ta kwakure ne in ya rasa yadda zan yi shi sa na ɗauka amma yanzu na baki haƙuri na ce ba zan ƙara ba kuma. ta ka bani guri daga nan yunwa waye kwakure ka sai ka yi sata ku ce ka bani guri. ba za ka tashi ba? Biyar gari da zarar ta tashi burin uwar ta yau talla can gari ta zaga koda a lokacin ramatu malam ya ce sai miki bulala Rana ba kya son zuwa makaranta talla kike zuwa jiya ya fata. Ga 'yarta ta samu abin naka ta sai gado tefa kayan kicin na harka tana ta yin tunani wai yar ta za ta aika kayan nan kafin wannan tsaftar zo don dai gyara adadi ba mu sa'a na rabo mai amfani lafiya kika shigo gidan mutane babu sallama kwaɗa sai ki shigo ba ɗan makarantar mu ne suke tsokala ta ba wai ban je makaranta ba na ta hotel dakata dakata ƙarya suke kina ji na ko ƙarya suke ga kayana ki ɗauka ki tafi talla ki je ki dawo kina ji na ki shiga ciki ki tuɓe kayan ki zo ki tafi talla ƙarya suke miki to ai dai kya bari in na dawo daga makarantar sai na ringa zuwa talla na ce ki shiga ki je ki tuba kayan ki zo ki ɗauki talla ki tafi kaya a gidan nan ba ƙarewa suke ba kina ji na in kika sai da wannan ma kika dawo wani zan daɗa miki domin uwarki tallan ta zaɓa ba karatu ba ni ko kaya zan ta ɗora miki shi ina baki lada kina kai ma uwarki to shiga ɗaki kin fi ni gaskiya shiga ɗaki ki ɗauko kayan ki sa ki cire kayan makarantar Allah dai ba mu sa'a uwar ki ba tallan ta zaba Sakina Sakina wa har yanzu ba ki gama kwalliyar ba ne? To ai ya kamata a zo ka fita ko? A wannan ban baɗi. Liza. budurwar birni irin wannan kwalli haka kika kwada to sakina tashi shi yasa nake riga kowa sai da abinci a majalisa dora min inna ai yana da kyau haka wannan kwalliya da kika fesa yau kan mai uwa da wani tashi kawai ki tafi duk wanda Allah ya dora wa haka za a yi ki siyar ki da yanzu kuma kar in samu akasi sakina kar in samu akasi ni dai kawai labari ya iso daidai kama in dora ni tunda almajirin yau ya makara bai zo da zan sai da duka na da albarka Allah ba mu sa'a duk wanda ke gani ban ce ki raga bar wanda ya taya kin ji eh a sai da abinci a hado kansu kuma a wa gida Allah ba mu sa'a sallah ba ko yayi ma ba aka duru aha sanan ka burge ta sai ka ce wani mara gaskiya ne kai banza ne wallahi ka san ma ka ban wani mutukar tsoro a haba da Allah ka san kula sun fara yawa ta na yanzu a haba abun sai da taka tsantsan okay wai zuwa ne wajen kaɗan bani eh ɗan sigarar nan ko ɗan sanda bicin ɗan busa ka san na ɗan yi tumfaye ne zan ɗan samu makari eh Allah ko garin ne kwana biyu babu sai hankali da dai gane sade banza kawai ka zo mu wani zikau da kai kana cewa baka wani kara daya haka kai da kai haka in ka bada kuɗi a baka kaya in ba kuɗi kuma kawai ka ware ka gane yayi abu asali ya za ka yi mu haka ni fa daga ina ganin joyi ne ba kuma a ci akan dan sigarin nan ta dan shakila ka dan bana mana sai ka dan rena mu hankali sai ka ce ba muka koya maka wannan harkan ba ko ka manta yadda muke in ba mu da kuɗi ne da ne kawai ba baka kawo kuɗi a baka kaya to zan je zo da kuɗi na fa tunda ka yarfa na akan sigarin sanda biyu ko bari kuma ji mu za kuɗin namu kuma Allah ya sai an bamu. mu karamin kwaro mu fa muka koya ma harkan nan da yau da ka fara shigowa garin ma kenan ya karne fa Allah ko Allah to alalaudi Gaji banza yaushe ma ya fara shigowa garin mun dora ka a hanya kana wani yoyi ah? to ko za ka dawo ne banza kawai ki biya wa kuma ya je ya fara mana abincin nan. To ni ba kula shi ne ke yi ba. Ai har asuba na kai a gidan nan. Ina ta da wafi ina jiran shigowarsa. Bai shigo ba ina jin a can titin ma ya kwana. Shikenan ki je ki san kasuwar farko ita ce kasuwa. Allah ya ba mu sa'a. Ki je kawai sai kin dawo. Gafara dai gafara dai gafara dai a'a ga na ji gidan fit ha Allah kin fiye daukan magana kin fiye neman magana wallahi an faɗa miki irin gidanku ne inda albarka Dantsin nan kike bacci? Duk zafin ranar nan baba. Ya na iya. Zafi ya hana ni. tun jiya ya hana ni kuma ya kudajen ya hana ni kwancin wai daga idan ki dauko tawar ma tukunni yo ko daga bakin damusa ma ai na cancanta a gani daga girma nake a wai wai na sun ci akuya wai sakaici na ne janyo mu dole sai na je na nemo masa hajji nan ne to a gidan uwarsa zaki je ki nemo masa ita ni na san masa ai in gaya miki ni daga yau fa zan daina masa aiki wallahi har abada ita na cikin daki ba kirce na hada ita da mace ta ke shi sa ba san da kire shi mun sallah ne ke sa ba ce a kan ina kwana Tafiya ne. Ina gaji. Ya gida ya yara. Tafiya kalam. Da kin gane, da kin daina gaisuwar tambayar yara. Ba na son ji kina gaisuwar tambayar yaran nan. Saboda ke ba ki da zuciyar da za a rama miki wannan gaisuwar. Ya nan kina haske ne. Ko kin ji gorin ne? Wallahi babu wani gori da ta ji. Kawai balangu ne Allah ya isa, Allah ya isa tsakanina da shi. to wai me ma abun kuka dan Allah lallai ma baka da aikin yi a rayuwarka komai ma na Allah koro ne <laughs> kai <laughs> hmm. Hmm. Assalamu alaikum ga kayan koli. Ga kayan koli. Wa alaikum salam. Ah, me kayan koli? Ah, kina da farin koli? Eh. Ta. Ah, mu shiga ciki sai ki banda mutala ku ko? Eh. Ki sauri mana ke yar garin ce? Zo ki bani. Zo ki bani ko? Shigo ciki shigo shigo. Ke, ke zo mana. Haka shegiya mana rabo? Salamu alaikum. Na ake ta kasuwa ne wala. zai fatsan nan da ranar nan za ki tura ta kasuwa ana cikin ranar nan. Ai malam aikin ta ne da somin tantakwashi. Tantakwashi kuma? Eh, eh, Madidi. Waye kudi kuɗi? Gafaran yi bura uwa Daga dawo ka za ka sa kanka aiki? A farin kai ledan zan ebo maka. san ajiye kunne kwaya kije yayi kyan hali dole za ya sha guba taran da ba shi kwana abin da bai kamata masu ilimi ba Salamu alaikum. Ramatu kin dawo? Ramatu? Kin dawo? Ko ba ko bace? ta zuwa. Ce masa ba. ce ce malam. Yanzu wannan kin ga anko ne. Lawan ya yi ya siyo mana. Baba da ni da ke ne wannan? Ni da wannan matsiya ciyan ne. Ya siyo ya kawo ya ce wai gashi na akai baya akai dinki. Ah. Allah sarki daɗi in ji ɓarawon zuma. Kuna nan kuna adana 'ya'yan wasu ana can ana wulaƙanta naku. yanzu ni alaji na isa a ce ya ko dan kwalin disko a ce alaji na kai ya dinka mu a matsayin anko amma ba zai ba sai zai kutunki mamu to ai ita ma da shiga haka ai ba banza iyayenta suka bar lawan ba iyayenta sai da suka bi suka rika dabaibaye suka rika dabaibaye suka rika mishi asirce asirce kala kala suka mallake shi shine yake musa yake musa sai abin da suke so suka ce gaya miki saboda haka kuma wallahi sai na nuna musu wallahi ƙarya suke yi wallahi ba su isa ba asirin su ƙarya ne wallahi ba su isa komai ba wai yanzu lawan a matsayina na yayasa in kasa yi min komai wai an kunnan ma wai ba zai min kara ya dinka min ba ko ba zai dinka da ni da yara ba ai sai min kara ko yar tamfan ne ya dan cillo min ai ga abin da nake gaya miki haka suka dabaibaye shi abin kwabo biyar ba ta so ta ga ya fitar yayi in dai ba iyayenta ba ko kuma ita za a yi mawa ba abin da lawan ya isa yi ba sai da sai da izinin ta fa aikin sanyin cikin atamfan nan sai na san yadda ne na samu ma so na ragowar ma in aka dinka mata ko bai ishe ta ba ko bai ishe ta ba duk yadda za ta yi ta je ta yi ko ma a jeji ta je ta ma a hada ta a dinka miji ki dinka ɗaya dinka ɗaya to me nan baba shikenan ina matsiya ce yarinya yanzu ai kaiwa zaki wurin dinkin ba mai domin da su zaki ba kaiwa zaki a dinka. ba ni su ba ba ni su ne kaiwa zaki wurin dinka a ɗinka na ji kana da magana ɗinki ba shi wannan shi na da kawo ya sa ai na ji ka samu wannan wallahi leshin nan na ne da kawo ya je ya tafiyan nan ya kawo min daga hai har ya bani dan kwali ya ce in kawo min sallallahu sanni kalau libabatu hada gori za ku yi mun gori za ku yi ma kun ba da ko baba baba ki haƙuri daɗin abun akwai lahira duk wata tsinanniyar mace wallahi za ta ci wuta kin sa gori kika zo ki min kenan libabatu ubanki ya bani ko wallahi ba gori ne gori kika yi min madaga shi adikon ku yana nan ban daura ba yar matsiyata an bani ko za a yi min gori buka wannan dai wannan dai wannan wannan dana ne ya siya wannan munafanci ne munafanci ne wannan alaikum salam baba ya nake jin da babu sana dukanta ne ko za ka zo ka rama mata lawan yanzu lawan libabata ta fi ni kenan a wurinka ina magana lawan amma za ka saɓi takalmi ka tafi ɗakin matarka Ya haƙuri ba. Yanzu lawan ina magana, ina magana lawan shine za ka tafi ka ƙi sauraro na, ka tafi ka bi ta. Hmm? Ba, ga taimaka mun zaki tun da ga yi kasuwa. ki ban naira goma in je in samu esu gaya ta busan ɗan shako. ko kwabo wallahi ba zan baka ba ina kuɗi na ne shekaran jiya ka san halin inna in dai ko naira goma ce babu sai ta bani kashi. ki bari karshen wata in na hada sai in haɗa baki ko. tab aikin me kake kana nufin aikin gwamnati kake da zan bari sai karshen wata to kudi na ɗari da saba'in ne babu. naira ɗari da sittin ne babu a kudi na don Allah ko ɗari biyu ne ka taimaka ka bani a cikin kuɗi na sai in haɗa ka san halin ina sai ta haɗa min makota kowa ya ji abin da take min a cikin gida. <laughs> to ina gaya maka to lokacin da muka da shi to sai to kana ji yanzu zan zan je gida maganan nan mu batta zan je gida ba su abincin da za su girka kuma sannan na sa a dora min ruwan wanka zan yi wanka gobe muka haɗu sai mu ci gaba da magana to zafin da za a dora min ruwan wanka a banda ana gumi to ai ka san ina da asma ba na wanka da ruwan sanyi oh haka ne haka na shafa na manta to shikenan to madalla yanzu abin da za a yi kenan to sai ko Allah shi kai mu to a gaida iyali shikenan sai gobe to shikenan sai gobe na shigo <laughs> madalla to na gode rake yi madalla sai gobe to shikenan Allah shi kai mu to madalla sai gobe madalla a gaida iyali